والسلام على أفعل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi 26 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 52 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida to amma yau za mu sake komawa baya mu ɗauko daga farkon aya ta 51 fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kuma wannan shine darasin mu in ban manta ba na takwas ko na tara cikin sura din bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda kada ku riki yahudawa wan nasara da nasara awliya'a a matsayin masoya ba'dhum awliya'u ba'dhin lallai shashin su masoya shashi ne lallai shashin su majibinta al'amarin shashi ne dangane da wannan bayani ya gabata a darasin mu na jiya ubangiji yace wa man yatawallahum minkum Dukka wanda ya jibinci al'amarinsu daga cikinku ya rike su masoya daga cikinku in dai ba da uzuri na taƙiyya ba kamar yadda aya ta ce illa an tattaku minhum tuqa fa innahu minhum haqiqa ya zama dan cikin su inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalimai waɗanda suke saba wa umarninsa suke ketare iyakokinsa in dai ba sun yi nadama sun tuba ba su ubangiji madaukakin sarki ba zai shiryar da su ba na'am فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين dangane da ayar da ta gabata al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi daga Umar ɗan Khattab sayyidina Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yadda a lokacin da yake halifanci ya naɗa Abu Musa al-Ash'ari ya zame masa gwamna a ƙasar Sham da ka wata rana sai sayyidina Umar ya tura wa Abu Musa al-Ash'ari cewa ka kawo min rijista na yadda kake gudanar da gwamnati kuɗin da suka shiga da kuma kuɗin da suka fita ina so in gani farafa a ilaihi zalika sai abu musa al-ash'ari ya aiko wa da sayyidina umar wannan abu da sayyidina umar ya nema fi adimin wahid a cikin falle na fata kwaya daya domin a wancan lokaci suna rubutu ne a cikin fata ko dutse ko kuma ganye na dabino ko na sauran itatuwa to da ka sai ce ka haɗo min dukkan abin da ka gudanar cikin gwamnatinka ka rubuto min shi a fata kwaya ɗaya ka turo a kawo mu da ka abu musa al-ashari ya turo aka kawo sayyidina umar fa ajiba umaru da sayyidina Umar ya ga yadda ya tsara abubuwa ya fitar da komai daki daki yadda ya samu kuɗi da yadda ya kashe a gwamnati sai hakan ya burge shi wanda sai a Abu Musa al ya turo gwanin rubutun sakataren nasa na gwamnatin nasa sai kasance ba musulmi bane ba da lokacin da aka turo aka kawo ko da za a turo a kawo sai aka turo sakataren mai rubutun ya taho da takardar ya kawo ta da sayyidina Umar ya gani abin ya kayatar da shi sai ce inna hadha la hafizun lalle wanda ya rubuta wannan abu gwani ne ta fuskar iya rubutu da iya lissafi da iya diddigi hal anta qari'un lana kitaban fil masjid sai sayyidina Umar ya ce to shikenan kai wannan sakatare ka yadda mu dauke ka aiki a nan hedikwata ka rinka karanta mana takaddunmu a cikin masallaci idan muna so mu gudanar da wani abu ka zame mana sifika ka zame mana PRO ka rinƙe mana rubutu kuma kana isar mana da sako shi wannan dan aike fa Inna innahu la yastati'u sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce wannan ba zai iya wannan aikin ba fa qala Umaru sai sai na Umar ya ce da na Abu Musa al-Ash'ari ajnubun huwa janaba ce da shi yasa ba zai iya shigowa ba ya zo ya karanta mana a masallaci ko ya rinƙe mana aikin karance karance da rubuce rubuce na cikin masallaci qala sai sayyidina abu musa al-ash'ari ce da sayyidina umar la bal nasraniyyun a'a ba wai janaba ce da shi ba ai ba nasare ne ai ba musulmi bane kwarewar ta sa ka ɗauke shi ya mana aiki amma ba wai dan musulmi bane ba wai dan dan cikin mu bane ba qala sayyidina abu musa yace fantaharani wa daraba fakhizayya sai sayyidina umar ya ya daki kuma kala sannan sai yace akhrijuhu ku fitar mana da wannan mutumin da ku shigo mana da shi masallaci kuma qara'a sai ya karanto wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya me wannan yake nunawa duk da cewa a musulunci halal ne mai mu'amala da waɗanda ba musulmi ba halal ne su yi mana aiki halal ne mai musu aiki amma akwai ayyukan da ba a su wanda ba musulmi ba wa musulmi musamman a ma'aikatunmu ayyuka na sakataranci a ofisoshinmu ayyuka na sakataranci aiki ne na sirri bai kamata ba a inda musulmi suke su rinka bawa wanda ba musulmi ba irin waɗannan ayyukan yana musu ko ayyuka na tafa takardu buge-buge ajiye rekod wannan abu ne na sirrin musulmi da ta musulmi kada suke yin sakaci da irin waɗannan ayyuka su rinka ɗaukar wasu wanda ba su ba abin mamaki za ka ga waɗansu bayan ma ba musulmin ba ne kuma mata sai ka ga ka shiga ofis ɗin malam muhammadu ko malam ibrahim ko malam ahmad amma kan ka kai gare shi wacce ka wuce a waje kuma arniya ce ita zai maka izinin shiga wajensa ita ce mai iso ta tsefe kai ta tsame tufafi ta fitar da tsaraici sai ka rasa me ya burgewa a cikin haka me ya dole sai mace ce za ta yi wannan aikin in mace ce dole za ta yi me yasa dole sai ungozi halima ba za ta iya ba aisha ba za ta iya ba fatima ba za ta iya ba ungozi tana da digiri halima tana da digiri me yasa ba za ta dauki halima ta maka aikin ba da haka dai bamu da wani uzuri a wajen Allah subhanahu ta'ala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna hana a rinka ba da aiki ga waɗanda ba musulmi ba musamman ire-iren waɗannan ayyuka amma dan yana share maka gida ya share maka kofar gida ya wanke maka mota ya ba wa ciyawa da fulawoyi ruwa wannan babu laifi hatta ya yahudawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan riki masu masa irin wannan aikin share-share wanke-wanke da sauransu amma dai aiki na sirri aiki na abin da zai nuna ka aminta da mutum to ba a so ka ba da shi sai ga dan uwanka musulmi la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ubangiji yace fatara alladhina fi qulubihim maradun za ka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta su waye wanda a zukatansu akwai cuta su ne munafukai domin su Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض ذاك فترى الذين في قلوبهم مرض أي المنافقين ذاك جوان دا أتكين زكاة أكوي شوتا أنا نفهم شوتا تمنافرتي سنا بينا دا مسلمتي أباكي أما أزكاة سكافرتي سكفسو yusari'una fihim suna gaggawar zuwa ga yahudu suna gaggawar zuwa ga nasara yaquluna suna cewa naksha an tusibana da'ira muna tsoron kada wani bala'i ya same mu ne ma'ana a lokacin da musulmi suka ja daga kafirai suka ja daga musulmi suka ware yahudawa suka ware to sai kaga kuma wasu daga cikin rubabbun mutane masu cewa su musulmi ne a baki suna kulla kawance da yahudawa suna kulla kawance da nasara in aka tambaye su me yasa kuke haka sai su ce ai muna tsoron kada bala'i ya same mu yanzu idan aka yi fari a kasar mu suwa za su ba mu abinci ai dai su ne yanzu idan wata annoba ta sauka suwa za su kawo mana agaji ai dai su ne shi ne nafsha an bana da'ira wadansu malaman suka ce a abinda ake nufi da nafsha an bana da'ira yanzu idan aka zo aka gwabza yaƙi tsakanin musulmin da kafiran ko musulmin da yahudawan da nasaran sai zama cewa yahudawan su suka yi nasara to mu ina za mu je mu fake da haka dole ne mu je mu dan samu sabo da su mu kulle irin wata alaka da su dan gida biyu maganin gobara idan nan ta yi zafi mu samu mafaka a wajensu to kaga wannan munafurci ne wannan munana wa Allah zato ne dan me ba ka tunanin cewa in hakan ta faru musulmi su ne za su yi nasara sai kake tunanin kafiran su za su yi nasara ai nasara ta Allah ce wa man nasru illa min indillahi al-aziz hakim nasara daga Allah take al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima da ka ko da yaushe Allah da ma'aikinsa da muminai su za su yi nasara an gane ko ubangiji ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawmal qiyamah ashhad mu kan sai mun taimaki manzannin mu sai mun taimaki masu imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya a gaban ubangiji ita ce lahira da haka yana daga cikin alamar munafurci zuwa da neman kawance da waɗanda Allah madaukakin sarki hana neman kawancen da su ta fuskar da Allah madaukakin sarki bai yarda da ai kawance da su din ba a misalin irin wannan yanayi malaman tafsiri sukan faɗi sababi na saukar ita wannan aya suka ce lokacin da yahudawan banu kainuka'a suka warware alkawarin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam na zaman lafiya da ya kulla da su a madina hakan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce a je a zagaye garin su ko a zagaye su aka zagaye su kwana ɗaya kwana biyu har aka ɗauki wajen kwana goma sha biyar suka ki su buɗe ƙofa daga baya da suka ga uwan bari abincinsu ya kare ruwan shansu ya kare suka fara galafaita to sai ɗaya daga cikin munafukai wanda shine Abdullahi dan Ubay dan Salul ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsa masa ya dage cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurare su domin a ƙarshe Annabi ya fita daga hanyar su ya kau da kai ga gaburin su ya ki ya kula to wannan dagewa da Abdullahi dan Ubay dan Salul yayi da aka tambaye shi a bayan fage to wai kai me yasa ka dage sai annabi ya kula waɗannan mutanen shine ya faɗi wannan kalma naksha an tusibana da'ira dan musiba ta same mu shi Muhammadin aka zo aka rusa shi aka ci shi da yaki ko wata annoba ta sauka suwa suke ba mu rancen kuɗi suwa suke ba mu abinci da suwa muke fakewa to wannan shi yasa ya zo yi wannan kumfan baki ya shi annabi har annabi ya saurare su wanda a irin wannan lokaci akwai ubada dan sami wanda shi ma dan kabilar khazraj ne cikin kabilun madina kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabilar ta khazraj da kuma yahudawan banu Qainuqa akwai kawance amma ganin rashin mutuncin da yahudawa suka yi wa annabi ya zo wajen annabi ya ce babu ni babu su ya ma'aikin Allah ni kan ba zan nema musu ceto ba a wajenka ni na fi son Allah na fi son manzansa saboda me saboda shi a cikin zuciyarsa babu munafurci amma shi ko wancan da ke a cikin zuciyarsa akwai cutar munafurci yusari'una fihim sai kaga shi da ire-iren su suna rigirgen nema wa kafirai mafita na nakhsha an bana da'ira ubangiji ya ce fa Allahu da sannu Allah ya sata an yi atiya bil fati zo da budi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wajensa fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin sai zama su munafukai sun wayi gari suna masu nadama dangane da abin da suka koye na munafurci a cikin zukatansu dangane da kalmar al-fathu fa asallahu an ya'tiya wasu malamai suka ce fatuwa nan fatuhu makka ne kafin ai fatuhu makka wannan abu ya faru Da haka gab da wannan lokaci kirjirge ai fatuhu makka sai zama wannan aya tana albishir da nan gaba ma za a yi fatuhu makka suka ce domin kalmar fatuhu a cikin qur'ani tana zuwa da ma'anar fatuhu makka nasara da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tirsasa kafiran maka har ya shiga maka ta karfin tsiya ba dan suna so ba domin Allah ya ce fa alima malam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba fathan qariba shine fatu makka nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin namma fathun qarib ana nufin fatu makka amma waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da fatu a nan shine wani hukunci wanda Allah zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya a cikinsa suka ce domin kalmar fatu ma a larabcin ƙur'ani tana zuwa da ma'anar hukunci kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu na bil haqqi wa huwa fattahul alim kaga thumma yaftahu bi ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين الفتو شيني الحكم shi yasa a larabci sukan ce alfatu sukan ce mai hukunci kuma alkali sukan ce da shi alfatihu wani mai hikimar zance ce ala ablig bani amran rasulan bi anni an hatikun ganiyu fatahatikum da fathu bi ma'ana alhukumu. hukumu fa asa Allah an ya'ti bil fathi sai rage Allah ya zo da wani hukunci to wani hukunci ake nufi suka ce shine hukuncin yayi umarni da ayaki Yahudawa a tursasa su shiga addini in kuma ba haka ba sai dai su ba da jizya suna makaskanta da haka suka ce wannan ayar ta sauka kafin umarni da haka cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billah ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون wannan hukuncin Allah yake nufi da asallahu an ya'ti bil fati idan mun dauka kalmar alfathu tana nufin alhukumu a wani kauli na malamai suka ce alfathu alfatu anan shine Allah maɗaukacin sarki ya ce ya yafe wa annabi zunubansa wanda bai yi ba da wanda ya yi domin shi ma wannan fatuhu ne ga annabi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu alayk wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima wadansu malaman suka ce alfatuhu abin da ake nufi da shi shine musulmi su samu nasara tunda ku munafukai kuna tsoron musulmi ba za su yi nasara ba kafirai za su za su yi nasara shi yasa ku je ku kulla alaka da su to fa asallahu an ya'tiya bil fati da sannu Allah zai zo da nasara kuma ya danka ta ga hannun musulmi kamar yadda ya yi musu alkawari da aka suka ce shine buɗe buɗen garuruwa da aka yi ta a zamanin annabi kansa da zamanin halifofinsa shiryayyu aw amrin min indihi ko wani umarni daga gare shi abin nufi wani al'amari da bai bayyana yaya zai kasance ba shi kadai ya wa kansa sani subhanahu wa ta'ala wa alama ala ma asaru fi anfusihim nadim na'am ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم Ubangiji أعمالهم فأصبحوا خاسرين ya cewa يقول amanu, muminai suna cewa saboda mamaki a ha'ula illazina samu billah shin yanzu waɗannan su ne waɗanda suke rantsewa da Allah suna nufin munafukai jahada aimanihin ƙololuwar rantsuwarsu innahum lama'akum cewa suna tare da ku amma kuma ga abin da suka yi na munafurci gashi suna gaggawar su je su kulla alaka da kafirai duk da suna rantsewa cewa suna ku ne suna rantsewa cewa suna tare da ku idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وإذا لقوا الذين amanu قالوا amanna. da ka munafukai in suka zo da annabi sai su rantse masa wallahi mun yadda kai annabi ne wallahi muna nan tare da kai wa yahlikuna alal kadhib wa hum ya'lamun haka nan in suka suka gamu da muminai sai su rantse wallahi muna tare da ku to amma a nan sai ta bayyana a fili aka yi walƙiya aka gansu ashe ƙarya suke ba tare da annabi suke ba domin gashi sun koma suna neman kawance da munafukai a eh, yahudawa a lokacin da kuma yahudawan suna tsaka da faɗa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai munafukai suke muminai suke mamaki a ha'ula'i allazina asfahu billahi jahada imanihim innahum lama'akum shi yanzu ba waɗannan bane suke rantsewa kololuwar rantsuwar su da Allah cewa wai suna tare da ku kaga wannan abun mamaki ne wannan tunan filili ne Allah madaukakin sarki yayi dangane da munafikai lafazin waya qulul ladina amanu kira'a guda uku sabaiya mutawatira ta tabbata akan wannan aya fadin waya qulu akwai wadanda suke karantawa da wawun sannan da yi wa fi'ilin ya kulu bamma wa ya kulu kamar yadda muka ji anan kuma cikin ƙurra'u usaba, asim ibn abi najud al-kufi da abdullahi ibn kasir al-makki da abu amir Shani, waɗannan su suke karantawa cikin ƙurra'u usaba wa ya kulu akwai kuma masu karantawa babu wawun ya kulu kawai wanda na daga cikinsu nafi'ul madani na daga cikinsu hamza da kisa'i sannan kuma akwai masu karantawa Waya yaqula da wawan amma da yau fi'ilin kula, fataha a madadin kulu, wanda mutum ɗaya ne cikin qurra usaba ne abu amr ibn al-ala malamai suka ce idan muka karanta wa yaqulu sai zama wawan dinnan wawul fi ne sabon zance ne an riga an gama maganar baya jumla ce sabuwa waya Kulu, alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahada imani amma idan muka karanta waya kula a kiraa ta biyu mun tabbatar da Kulu kawai to nan ma zai iya ɗaukar sabon zance ne ba tare da kawo wawul isti'nafi ba kuma amma idan muka karanta waya kula to nan zai zama wawun din wawul adafi ne sannan fi'ilin ya kula kuma ma'qufin ne akan fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fa yuzbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin kaga an yi aqafun waya kula akan an ya'tiya an harfun masdari ya'tiya fi'ilun مضارع منصوب an. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو منصوب بأن وسنن ويقول في واو الأدف يقول شما فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لأنه معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب فذاك أبيجي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa ɗabi'ar munafukai ko ba a nemi su rantse ba suna da saurin rantsuwa wanda ba yi da kyau yawan saurin rantsuwa me gaskiya me ya hada shi da rantsuwa amma munafiki yanzu nan motsi kaɗan sai ya rantse wanda wannan ba yi da kyau to da haka ubangiji madaukakin sarki yake nuna cewa yawan rantsuwa ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai babu kyau mutum yake rawan rantsuwa a cikin zance idan ya zama dole sai ka rantse to ka rantse akan gaskiya amma matukar ba a nemi sai ka rantse ba to gaskiyar ka ta isa maka ba sai ka yi rantsuwa ba da haka Allah madaukakin sarki ce a haula illazina aqsamu billahi jahada imani to sannan malamai suka ce duk da munafikai zargin su ake yi anan ana nuna ɗabi'ar rantsuwa tana da yawa a tattare da su tare da kuma rashin gaskiyar su to amma duk da haka an nuna su kansu ba sa rantsuwa, sai da Allah wanda zaka sha mamaki yau rantsuwa ba da Allah ba ta yi yawa a cikin al'umma yanzu nan mutum ya rantse da wani abu ba da Allah ba na rantse da aradu na rantse da kwaran kwatsa na rantse da tannatsa to kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske rantsuwa ibada ce ba a yi sai ga Allah ba a yi sai da sunan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana tafiya cikin sahabbansa sai ji sayyidina Umar ana magana yace wa abi na rantse da ubana to da mun yana daga cikin al'adun Larabawa a da suna rantsewa da iyayensu sai manzo Allah ya ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut wala tahlifu bi abaikum ya ku mutane daga yanzu duk wanda zai rantse daga cikin ku ko ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru amma kada ku rinka rantsewa da iyayenku domin rantsuwa haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala da ka kololuwar rantsuwar dan musulmi shine ya rantse da Allah idan ya rantse akan gaskiya shikenan amma idan ya rantse kuma akan ƙarya to kuma ya ɗabi'antu kenan da ɗabi'un munafurci Allah ya tsare mu da ka wa aqsamu billahi jahada aqsamu billahi jahada aymanihim innahum la ma'akum ubangiji yace habitat a'maluhum lalle ayyukan su sun lalace fa asbahu khasirin sakamakon haka suka wayi gari suna hasararru to nan habitat a'maluhum ayyukan su sun lalace malamai suka ce ana nufin ayyukan su in dai ba su tuba daga munafurci ba nan gaba za su lalace abin nufi sa ya habita a'maluhum da sannu ayyukan nasu za su lalace amma ba wai ayyukan sun lalace ba domin ba daga zarar mutum ya yi laifi aikin sa yake lalace ba kamar yadda wasu ayoyi suka nuna sai fa in ya mutu akan haka bai tuba ba wa man yartadda minkum ko yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir to fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sai fa in mutum ya aikata laifin kuma ya mutu yana kan hakan bai tuba ba sannan aikin sa yake lalacewa wannan bisa ga ra'ayin jumhuru imam malik ne kadai cikin malamai ya ce da zarar ka yi nidda ko da zarar ka aikata munafurci munafurcin da ke fitar da mutum daga musulunci irin wannan wanda munafukai suka yi zuwa su haɗa baki da kafirai don a yaƙi annabi to nan take ba sai mutum ya mutu ba aikinsa ya lalace wannan ra'ayin imam malik dan anas ne kadai cikin jumhur amma sauran malaman mazhabobi guda uku duk sun tafi akan cewa waɗannan ayoyin da suke nuna bacin aiki take waɗansu ayoyin sun ƙayyade su da cewa sai dai in mutum ya mutu bai tuba ba wanda kuma wannan shine zance mafi inganci da haka da ta'amaluhum abin fa sahabaku a amaluhum ayyukan su nan gaba za su ɓaci idan dai har suka yi sakaci ba su tuba ba suka mutu akan haka fa asbahu khasirin sai su waye gari suna masu hasara a ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فرج الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم وبنجي مدوكتين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة دسك إيماني من يرتد منكم عن دينه duk wanda ya yi daga cikin ku ya fita daga musulunci ya yi mutum wani abin da ya zama wajibi a yadda da shi a musulunci ya zama kenan ya yi ridda kamar ya yi mutum sallah ko ya yi mutum samuwar mala'iku ko ya yi mutum tashin alkiyama ko ya kafirce wani littafi daga cikin littattafai kaga yadda da waɗannan dole ne ga wanda zai shiga musulunci to da zarar mutum ya yi mutum ɗayan waɗannan ko shakka babu yanzu ya yi ridda ya bar addini ubangiji ya ce duk wanda ya haka kuwa fa sawfa ya'ti Allahu da sannan Allah zai zo da waɗansu mutanen yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbuna su ma suke son sa azillatin alal mu'minin masu kwantar da kai ga ƴan uwansu muminai a izzatin alal kafirin masu ɗaga kai da nuna isa ga kafirai ma'ana masu wa wa'yancan amma masu kausasa wa'yannan yujahiduna fi sabilillah waɗanda za su yi jihadi su yi ƙoƙari wajen su ga sun addinin Allah wala na lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah Lallai kan wannan falala ce ta Allah Allah ya maka wannan wannan kan falala ce ta subhanahu wata'ala yu'tihi man yasha ubangiji yana bada falalarsa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Lallai Allah mayalwaci ne ta fuskar falala sannan kuma mai ilimi ne subhanahu wata'ala kalmar manyar yartar da akan karanta a ce irtadda a yi gamin dalun a cikin dalun irtadda akan ce kuma irtadid shi yasa a kira'ar nafi'u ya ayyuhal ladina amanu man yartadid minkum a madadin man yartadda domin da irtadda da irtadada a larabci duk su ɗaya ne amma wani lokaci akan shigar da dalun fiddal sai zama irtadda a madadin irtadada haka aya cikin suratul baqara wa man yartadda minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir a qira'an nafi wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir ubangiji yace fa sawfa yati Allahu bi qaum da sannan Allah zai zo da wadansu mutane malamai suka ce anan an ce qaumin an kawo shi na kira litafhimi wa ta'zim ba wai dan ba a san mutanen ba Allah ya san suwaye mutanen amma sai ce da sannu Allah zai zo da wasu mutane kalmar wasu sai ya dauka kamar ba a sani bane amma an sani domin akan kawo na kira litta azimi wata biji dan a girmama abu ba wai dan ba a san shi ba sai a kawo shi na kira a larabci kamar yadda Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan kaga da rasulan na farko da rasulan nabi duk an san su rasulan na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulan na biyu shine annabi Musa alaihi salam amma duk sai Allah madaukakin sarki ya kawo su na kira a madadin ya ce inna arsalna ilaikumur rasula kama arsalna ila fir'auna rasula amma sai ce rasulan rasulan littaqim wa ta'zim dan ya girmama su waɗansu manzanni na daban waɗansu ƴan aike na musamman muka aiko muku da irinsa kamar yadda muka aika wa da fir'auna irinsa naku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na Fir'auna Musa alaihi salatu wa salam to haka nan ubangiji da ya tashi rantsewa da kwanaki goma na farkon watan Zulhijja sai ya ce wal fajri wa layalin ashrin layalin nakira ashrin nakira littafqin ba wai dan ba a san kwanakin ba ai sanannun kwanaki ne su ne goma farkon watan zulhijja amma me yasa aka kawo su na kira dan a nuna maka kwanaki ne na musamman shi yasa malamai suka ce in dai rana ta fito ne zuwa ta faɗi to babu wata rana mai daraja sama da waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja a wunnai na shekara babu wanda suka kai su daraja amma in dare ne daga faduwar rana zuwa hudowa alfajir to kuma babu waɗanda suka kai waɗannan wanda muke ciki na goma ƙarshen watan ramadan darare ƙarshen watan ramadan sun fi falala amma wuni ranaku farkon watan zulhijja sun fi falala da haka nan da ya ce fa sawfa ya Allahu bi qaumin da sannu zai zo da wasu mutane na musamman bari ku ji su ta yadda suka zama na musamman yuhibbuhum yana son su duk wanda Allah yake so ba na musamman bane wa yuhibbunahu su ma suna son sa duk me san Allah ba na musamman bane to me hikimar sai da aka fara cewa yana son su kafin a ce suna son sa wanne yafi ka so Allah ko Allah ya soka ka Allah ya soka shi yasa malamai suka ce sai aka gabatar da yana son su kan ake suna son sa domin shi Allah kan kowa yana son sa amma shi kuma ba kowa yake so ba shi yasa bahaushe yace akwai son maso wani koshin wahala ka so ba a son ka to kaga wannan baka dace ba shi yasa a addu'a sai ka ce Allah ka hada mu da masu son mu ba wanda muke so ba in muke so ba dole su so mu ba amma masu son mu to ko daga baya mu ma masu su su dai su fara sanmu shi yasa hasan al-Basri yace laisa sha'anu an tuhibba inna ma sha'anu an tuhabba burgewar ba shine kai ka so ba burgewar shine a soka to wannan zai nuna maka sahabbai na musamman ne Allah ya fara son su kafin me su su so shi amma yanzu da ni da kai duk rububi muke mu so Allah ba mu da garantin ya so mu ko bai so mu ba duk application muke ta yi an yadda ko ba a yadda ba ba mu sani ba amma suka ka da garantin Allah ya ce ya so su yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su kuma suna son sa sifa ta biyu abillatin alal mu'minin masu kwantar da kai ga ƴan uwansu mu'minai masu tausaya wa ƴan uwansu mu'minai masu yada sallama ga ƴan uwansu mu'minai masu ciyarwa ga mabukata na ƴan uwansu mu'minai wannan ko shakka babu sifa ce ta mutanen kwarai na musamman waɗanda Allah yake so Allah ba zai so ka ba sai ka kasance kana da wannan sifa Allah ba zai so ka ba sai ka kasance ka cika wannan sharadi kana tausaya wa bayinsa sakamakon tausayin bayansa da kaunar bayansa da kake shi ma yake kaunar ka yake son ka shi yasa a hadisi manzo Allah yace arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi su Allah ke tausayawa ya ku bayi da kuke kasa ku tausayawa na kasan ku na saman ku shi ma sai ya tausaya muku subhanahu wataala da aka azillatin alal mu'minin masu tausayin ɗan su mu'minai amma izzatin alal kafirin masu nuna isa ga kafirai ba sa ɗaukar kaskanci a wajen kafirai ba sa yadda da wulakanci a wajen kafirai suna jin duk abin da kafiri yake da ci ƙasa yake da su su su ne sama su ne sarakuna domin su ke da imani domin imani shine mulki imani shine ɗaukaka a duniya da lahira matukar ka da imani duk abin da Allah ya baka makaskanci ne kai amma matukar kana da imani ko me ka rasa kai ne madaukaki a duniya ka da lahira domin ya ce wa dallahu ladina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum dinahum alladhi tada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah ya yi alkawari sai ya ba ku ɗaukaka a duniya amma sharaɗi ku rike imani idan kuka rike imani sai ku ɗaukaka in kuka yi sako da imani gwargwadon sako ku da shi gwargwadon ƙasar ƙasan da za ku yi kenan gwargwadon sake rike shi da za ku kuma gwargwadon yadda za ku ɗaukaka shi yasa Umar dan Khattab yace kunna qauman azilla فأعزنا الله بالإسلام فمهما فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا Allah. mu musulmi makaskantan mutane ne da Allah ya so ya ɗaga mu sai ya ba mu musulunci Dan haka in muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba za mu kaskanta da ka karka rinka jin rauni dan addinin ka karka rinka yin ƙasa a gwiwa kada ka rinka shayin wani abu in dai kai musulmi ne kai ne madaukaki wala takafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku tsorata ka rike wannan izzar a cikin zuciyarka domin walillahi al-izzat wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun to da yana daga cikin izza ga kafiri in ka ganshi kar ka fara masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim la tabda'u yahuda wan nasara bis salam in ka ga kafiri kanka fare masa sallama to malamai suka ce wannan sallamar musulunci ake nufi gaisuwa fa wasu suka ce ta shiga karkashin sallama har gudumoni ba za ka fara ce maka ba shi ya fara ce maka gudumonin amma wasu malamai suka ce a sallamar musulunci ake nufi idan kuka yi aron gama da wanda ba musulmi ba a kan hanya to bashi shi ya fara ce ma salamu alaikum kuma in yace ba amsa masa zaka yadda ake amsa musulmi ba sai ka ce wa alaikum ko yahdikum Allah wa yuslihu balakum sannan in kuka haɗu da wanda ba musulmi ba a hanya ka bazar babbar rigar ka ko ba babbar riga ba ce ba a hannun ka bubbuɗa ka faɗa ka? faɗarka fa idza laqitumuhum fattaruhum ila adyaqi turuqi annabi ce in kun gamu da su ku matse su a hanya to amma fa ba za ka iya haka ba sai in kai na gaske ne wallahi in na gabi ne kai dole jan ya bangaje kai wuce na gaske ne ka tsaye da sallah ka rike tauhidi ka rike amana na kasuwanci da aikin ka to sai Allah ya sa maka izza ba sai ka zara ido ba sai ka ga ana tsoronka amma wani ya zara idan ya kwalkwalo ba ba a tsoronsa shiru kamar ayi musa a cikin toka amma matukar karke Allah sai Allah ya sa maka kwarjini sai Allah ya sa maka tasiri a zukatan makiya sai su rinka tsoron ka kamar yadda sahabbai suke a farko sahabi ɗaya in ya shigo gari sai ka ga dan garin arna suna rufe kofa suna tsorata saboda sun ga gaskiya tana tafiya da kafarta to da ka izzatin alal mu'minina azillatin alal azillatin alal mu'minina izzatin alal malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da fadin Allah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum kaga ashidda'u 'alal kufar a atan shine a izzatin 'alal kafirin anan ruhama'u bainahum atan shine a zillatin 'alal mu'minin anan a gane ku to wannan sifar mu'minan kwarai kenan yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu wasi'un alim hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad daga Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yake amarani khalili sallallahu alaihi wa sallam bi sab'in bada kaina masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da abubuwa guda bakwai Abu Zar yace amarani bi hubbil masakin manzo Allah ya umarce ni da tausaya wa na wa dununi minhum da ma in rinka kusantar su ina zama tare da su domin shi kansa manzo Allah haka Allah ya koyar da shi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du an aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furfa za ka zama da talakawa zama da miskinai duk da Allah ya maka ɗaukaka alama ce ta ƙaunar musulmi alama ce ta ƙaunar miskinai manzo Allah Allah da kansa yace da shi ya zauna tare da irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yake so domin yawan masu abu da akwai masu hannu da shuni in ka zauna tare da su ambatan Allah yana da karanci sai dai lissafin daloli yau na ji an ce dala ta hau a ai na ji an ce ta tashi na ji an ce ai an yanka fili a waje kaza a na ji an ce ai an to su zancen su yafi yawa illa kalilan daga cikin su amma shi ka talaka ina ga dala ba kudi a banki babu a bankaɗe daka in dai mai hankali ne tunda ya rasa lissafin daloli ai ka gaba kuma ya manta zikirin Allah ba shi yasa Allah yake a zauna tare da su abu na farko kenan abu na biyu wa amara amarani an anzura man huwa duni kuma manzo Allah ya umarce ni da in zan yi kallo in rinka kallon na ƙasa da ni cikin komai na ni'imar rayuwa da matsayin rayuwa domin hakan shi zai taimaka mu in gode wa Allah duk yadda kake jin kana cikin wahala akwai wanda yake ƙasa da kai to kar ka kalli wanda ya ka ka kallon wanda ka fi sai ka gode wa Allah amma in kana kallon wanda ya fi ka kullum to raina naka za ka rinka yi abu na uku wa ni an asilar rahima ya umarce ni in rinka sada zumunci wa in adabar koda ni an yanke mun wa amarani Allah as'ala ahadan shay'an kuma ya umarce ni kar in roki kowa komai wa amarani an aqula al-haqq wa in kana murran kuma ya umarce ni in faɗi gaskiya ko mun dacin ta wa amarani Allah akhafu fillahi lawmata la'im kuma ya umarce ni kada in tsoraci zargin mai zargi wajen isar da sakon Allah wa amarani an uksira min qawli la hawla wala quwwata illa billah kuma ya umarce ni a karshe in ke yawan zikirin la hawla wala quwwata illa billah yace fa innahunna min kanzin min kanzin tahta al-arshi domin an ciro su ne daga taska daga karkashin al'arshi wannan hadisi hadisi ne ingantacce daka mahalli shahid wa amarani Allah akhafu fillahi law matala'in ya umarce ni da kada in ci tsoron zargin mai zargi wajen isar da sakon Allah shine wala yakhafuna law matala'in zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasiyun alim to kuma wannan ita ce ɗabi'ar masu azin gaskiya manzanni da wanda suka fitar ba su alladina yuballiguna risalatillah ويخشونه ولا يخشون عهدا إلا الله وكفى بالله حسيبا masu isar da saƙon Allah manzanni da wanda suka fitar ba irin tasu to waɗannan Allah kaɗai suke tsoro ba sa tsoron wani in ba Allah ba saboda lokaci da kuma program da za su biyo baya da tambayoyinsu da suke da yawa dole za mu ja burki mu tsaya a nan ba wai don mun so ba ba wai don dama ta ba mu ba sai dan haka muka samu kanmu sai dai mu hakuri idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai a shekara da mai zuwa in ya so sai mu sake komawa daga farkon ayar ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi sai kuma mu dauko bayani bisa ga yadda yake abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje zan je kai tsaye zuwa ga tambayoyi kafin sauran programs din mu su biyo baya mai tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani ina da tambaya kamar haka idan ruwan sama suka sa aka haɗe sallah za a iya dawowa a yi tarawihi a wannan masallacin in ruwan ya ɗauke eh ba laifi ba ma sai an dawo ba take idan aka yi sallar isha a lokacin haɗa sallah malamai suka ce ya halatta duk filfilin da suke biyo bayan isha kuma a ci gaba da yin su ba sai an tafi gida ba misali yanzu gab da zamu sha ruwa sai ruwan sama ya taso kaga an bamu damar mu hada magarba da isha to muna hada magarba da isha din in mun ga dama mu dora tarawihi domin su sallolin dare abinda kawai ake jira a isha duk lokacin da aka yi isha lokacin su kuma yayi da aka ba ma sai ka je gida ka wani dawo ba bil munasaba a wannan gaba akwai magana ta cewa ana iya haɗa tarawihi da tahajjudi a goman ƙarshe a yan kwanakin nan ana ta wannan maganar ko to yanzu gab da zan fito daga gida akwai wani bawan Allah da ya kira ni daga ƙasar Saudiya ya ce sunansa ko Gali Sali ko wani abu da ma'aikacin Radio Vision FM ta nan Abuja ya haɗa ni da wani ɗaya daga cikin su aka ce sunansa ko Umar Matazu mun dai tattauna da su suka turo min ɗaya daga cikin lambobin malaman da suka yi wannan magana a nan garin kuma mun tattauna wajen minti talatin da ɗaya daga cikin malaman wanda sunansa malam lawal hassan yanzu yana da program ce a gidan rediyo bishan karfe biyar zuwa dan wani abu haka da haka mun gama yankewa tsakanin ni da su in Allah ya yarda an juma karfe tara daidai za mu haɗa wannan gidan rediyo don mu tattauna a kan wannan matsala a lokacin da malam Hussein Zakariya yakan yi program da haka ga wanda yake so ya ji abin da zai wakana dangane da haka sai ya saurara zuwa anjima ba manufar mu shine mu je mu ce wani yayi gaskiya wani bai gaskiya ba manufar mu shine mu bayyana da abin da yake shine amana a kanmu musulunci ba addinin wani yayi gaskiya wani yayi ƙarya bane addinin gaskiya ta ɗaukaka gaskiya akan kowa take ba gazawa ba ce malami yau ya fatawa gobe ya zo ya ce na gane na yi kuskure dan ni dan adam ne jiya mun yi irin haka ko da haka wannan ita ce manufar mu tsakanin mu da malaman kuma kuma ya zama cewa manufar ku shine gaskiya ta bayyana ba wai malam wane shi ya ko malam a'a wannan ba shine manufa ba duk wanda yace zai dauka haka to ba gaskiya ce manufarsa ba da haka ku fahimci wannan fahimta mai kyau sabani addinin musulunci ba sabon abu bane ba gwargwadon fahimta wane ya fahimci kaza wane ya fahimci ba haka ba sai a zo a tattauna ubangiji ya ce fahimta na tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah Allah ya sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bane me tambaya ce kuma wani ya faɗa min cewa idan mutum yana kwana a masallaci ko kuma zai iya zama a masallacin har lokacin sallar isha ya riske shi to ba bai halatta a gare shi ya haɗe sallah ba to ya wannan matsala take ma'ana mutumin da ake ruwa kuma shi yana masallaci kuma kila itikafi ma yake kaga shi ko an gama ruwan ma ba fita zai yi ba to shi ba zai hada sallar ba saboda yana zaune a masallaci eh wannan ra'ayin imamu malik ne dan anas haka imamu malik ya faɗa cewa jam'i da aka halatta a lokacin ruwa iya ga wanda suke masallaci ne in za su fita amma wanda ba zai fita ba ko ma yake gidansa bai ma zo masallacin ba yace ba zai hada sallah ba kamar ma wannan ra'ayi ne mai rauni abinda hadisai suka ce in dai ruwa ya sauka a hada sallah sawa'an a masallaci ya riske ka a gida ya riske ka in an gama fita za ka yi zama za ka yi an dai baka wannan damar lokacin da damar ta samu ka yi amfani da ita tunda illa ta sauka hukunci ya tabbata Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ni uhibbuka fillah zalika Allahu ilman nafi'an wa hayatan tawilatan tayyiba ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani lahu shi da nayi maganan na faɗa ya ji me na faɗa ya ce malam dan Allah ina zan samu littafin almawari fi shari'ar islamiyya fi dau'i kitabi wa sunna da kalmi muhammad ali as-sabuni wannan kasuwa za ka je malam ba mai sai littafi ba ina zan samu wannan littafin ɗalibinmu ne wanda muka eh, taɓa koyar da shi a makarantar legal ta daura kuna state mun yi wannan karatun da su kusan shekara biyu baya yake cewa wanda ka koyar da ni a makaranta wannan lokaci da na koyar da kai ni na san inda na samo nawa kai kuma yanzu zai ka je ka nemo naka sai ka tafi kasuwa wajen ilin tattafai ya ce malam ya hukuncin bin liman da yake hada hafsu da warshu a cikin sallah kuma akwai qur'ani kuma akwai kurakurai sosai ma'ana haɗa kira'o'i guda biyu a sallah kaga kowace daga cikin kirawoyin dai ta tabbata amma ba a samu ba cewa annabi a lokacin sallah yana hada su to shin ya hukuncin hada su shekul islam ibnu taymiya yayi magana akan haka yace in a raka'a ɗaya yake hada su to wannan kuskure ne amma in a raka'a daban-daban ne to wannan ba laifi raka'ar da ka zo ka karanta ta farko sai ka karanta da kira'ar hafsu da ka zo raka'a ta biyu kuma sai ka canza kira'a sai ka koma warshu ko kalul ko kisa'i ko abin da ya kama da haka ya ce to babu laifi wannan domin kowace raka'a zaman kanta take yi amma a raka'a ɗaya ka rinka cakuɗawa to wannan shine bai da kyau wannan bai kamata ba kuma idan an samu liman yana irin haka to sai a kokari a faɗakar da shi a nuna masa a gyara masa kuma ta hanyar da ta dace ba ta hanyar nuna za a tuke shi ba tsageranci rashin kirki ba haka ya kamata ba ta hanyar ladabi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana domin kowa zai iya samun kansa irin wannan yanayi na kuskure in kai ba a kama ka ta wannan bangaren ba za a iya kama ka ta wani to in ya zama duk kuskure ba gyarawa ake ba cuje liman ake yi to sai ya zama kullum muna da sababbin limamai kuma ba wanda zai zama ɗari bisa ɗari domin alkamalu lillahi Nauf ya ce malam idan mutum ya faɗo a mota ya ji ciwo har ya zama sanadiyar mutuwarsa to mai motar zai yi kafara kuma zai biya diya a'a ba ruwan mai mota inda ba gudun ganganci yake yi ba gudun ganganci yake irin gudun nan da yan arubta suke yi idan an zo biki a ita abin nan kwana da mota ana abin ana cin taya to irin wannan ya san ya ɗebo mutane kuma yake ta wannan gilu-gilu da mota sai wani ya faɗo ya mutu to yanzu shi ya kashe shi zai biya diyyarsa kuma zai yi kafara an gane ko amma haka kawai tafiya ake cikin hankali kai ne baka zauna daidai ba ko tsautsayi ka zauna a jikin kofa ka jingina ka sakan mata karfi kuma ta dan yi takon biyu kawai sai kofa ta bude sai ka filmiyo zai kaddara ce kai ma yi ka dauka mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum ya muallim wallahi ni kan ina yi maka fatan alheri a gare ka da iyalanka da iyayenka baki ɗaya to na gode ya ce bayan haka malam dan Allah ina neman ƙarin bayani akan sallar farilla sai ya ce a lokacin da liman yake sallah tare da mamu shin su mamun za su karanta fatiha da sura ko ko za su karanta fatiha su yi shiru to wata iriyar sallah ta bayyanar da karatu ko ta ɓoyewa idan sallah ce wacce ake bayyanar da karatu to malamai sun magana guda biyu wasu ka ce dole sai ka karanta fatiha amma ba haɗa baki za ka yi da liman ba sai ka jira sai liman ya gama tasa idan ya gama sai kai sauri ka karanta taka amma sura sai ka ja bakin ka kai shiru ka jira shi sun dogara da hadisai masu tarin yawa na daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allakum taqra'una kalfa imamikum ko dai ku kuna yin karatu ne a bayan limamin ku wata rana an yi sallah sai annabi ya ji alamar magana a bayansa da aka idan ya juyo ce tayu kuna yin karatu a bayan limamin ku ko suka ce eh sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku yi karatu sai dai iya fatihatil kitabi haka yana daga cikin eh, hujjojin da suka dogara wanda suka ce za a karanta fatiha a sallar da ake bayyanarwa amma iya ita kawai za a yi kuma a jira liman ya gama tasa sannan a yi domin Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu dan kar hada baki da shi hujja su ta biyu sun dogara da hadisin muslim na Abu Huraira hadisi kudusi ubangiji subhanahu wataala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi ismaini na raba sallah tsakanina da bawa na kaso biyu sallah anan ana nufin suratul fatiha idza qala allah alhamdulillahi rabbil alamin qala allah hamadani abdu wa idza qala al abdu الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال الله اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا بيني وبين عبدي ولا عبدي ما فعل to da ka a ƙarshe dai malamai sukan ce wannan falala da aka ambata ta batun suratul fatiha bai kamata ba mai sallah ya batta ta wuce shi duba zuwa ga wancan hadisin ga kuma wannan da haka babu laifi in liman yana karatu ka jira shi amma yana gama fatiha ka ce amin kai kuma ka karanta iya fatiha sai ka ja baki kai shiru wannan a sallar da ake wa kenan wasu kuma malaman suka ce a ba za ka karanta komai ba in dai liman yana karatu ka ja baki kai shiru wa'ancan hadisan da an shafe su wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin Sifatu Salatin Nabi ya kawo hadisin Ibn maja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa antitu in liman yana karatu ku shiru da aka yi ce wannan hadisan hadisin ya goge waɗancan da haka yanzu kan in sallah ce ta bayyanar da karatu liman yana yi kana jin nasa to dole ka jaba ki ka shiru ka saurare shi amma idan sallah ce ta ɓoye karatu daman liman yana yin nasa a ɓoye to nan kana da damar kai naka cikakke fatiha da sura sai dai ka'idar da zarar liman ya gama nasa ya ce assalamu ayayi kabbara to dole kai ma kai kabbara ka bi shi ba za ka ce sai ka kai karshen sura ba tambaya ta biyu ce da mutum ya ɗago daga sujjada a lokacin da mutum ya ɗago daga sujjada wani tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yakan yi rabbi gifilli rabbi gifilli rabbi gifilli sau uku ko allahumma gifilli allahumma gifilli allahumma gifilli sau uku ko kai amfani da rabbu ko kai amfani da allahumma ko kuma ka ce rabbi gifilli warhamni wahdini wajburni wa'afini afini warzuqni warfa'ni duk wannan ya tabbata zikirin tsakanin sujada guda biyu takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala ta malam Allah ya ƙara ma ƙoƙari da kwazo a bisa ƙoƙarin da kake yi na yada addini da kuma fahimtar da mutane abin da yake daidai Allah ya saka da alkhairi da farko abin da nake so malam ya ƙara fito da bayanin sa a fili shine maganar zakka domin kamar yadda kai bayani to wannan takarda ce irin ta jiya na manta na arga na amsa ta jiya zakar gidaje da sauransu mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum na yau malam fatan alkhairi tambaya ta dangane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to malam a bulugul maram ibn hajar يا كارا دوانا هديتي وفي, وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن هباد لعلكم تقرؤون خلف إمامكم إذن ده هديتي ده مكي بياني ممكن تنبيه تتبيه شيء تنبيه تبيه شيء إمتن يناب باللي من صلى باللي من ياتي سمع الله لمن حمده to mamu zai maimaita kafin su ce rabbana wa lakal hamdu na amsa wannan tambaya makamanci ta ko ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara maka lafiya malam mutum yana aiki a gona sai suka samu saɓani da ɗan uwansa sai ya jefe shi da fatanya sai ya mutu malam menene hukunci hukunci zai biya diya domin yayi kisa shubuhul amdi shubuhul amdi ba za ka ce kisan ganganci bane ba za ka ce kuma ba na ganganci bane abin da yasa ba za ka ce na ganganci bane saboda ba ka da wata wata hujja ko wani dalili da ya nuna intention yayi abin yayi shi ne intentionally amma abin da yasa kuma ba za ka ce ba ganganci bane ya jefe shi kuma da fatanya fatanya kuma za ta iya yin kisa da haka malamai suka ce anan shubhul amri kenan yayi kama da na ganganci amma ba za a yi zartar cewa ganganci bane ba saboda duba zuwa ga cewa dan uwansa ne kuma musu ma suke yi kuma suna zaune tare ma'ana alamar dai akwai yan uwantaka tsakanin su sai wannan abu ya zo ya faru da irin wannan yanayi zai biya diya diya cikakkiyar diya miliyan talatin da shida da ɗoriya kuma shi ba za a ba shi ko sulai biyar ba a cikin diya ko yana cikin magadansa ba zai ci ko titi ba sannan zai yi azumi sittin a jere in bai samu baiwar da zai yanta ba amma in ya samu baiwa ba ta hari raqabatin mu'mina amma in bai samu ba fa ya lam yajid fa siyamu shahrayn aini tawbatan min Allah tambaya ta biyu shin malam akwai hukunci da ya tabbatar da cewa akwai mata wanda in ka aure su sukan janyo karayar arziki babu canfi ne wannan mai tambaya ta gaba ya ce malam wani ya taɓa ce min abu huraira mutumin rusiya ne shin hakan gaskiya ne ƙarya ne abu huraira ɗan ƙasar yaman ne sunansa abdurrahman ibn sakar addausi al-yamani kabilar dausu a ƙasar yaman take mutumin yaman ne shi yaman ku a da can da yanzu har ba a cikin yankin rasha take ba har yanzu a yankin gabas take ya hmm. tambaya ce salamu alaikum tambaya na shine ne adadin sallan kasaru ga mai gida biyu different state example kano and abuja ai duk babu kasaru a gare shi duk yana da gida a wajajen da yake ambatawa yanzu kan sai ka je wata jihar da ba Kano ba Abuja ba sannan za ka yi kasaro amma a Kano dan gida ne a Abuja dan gida ne duk kana da gida a wajen da haka babu batun kasaro sai ka tafi wajen da ba ka da gida to can kake bako a can ne za ka yi kasaro ya ce mhm. tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam idan muna son yaran mu su koyi karatu irin naka wace makarantar islamiyya ya kamata mu sanya ni makaranta allo ma na yi islamiyyar ta kaɗan ce ba ta da yawa ya ce malam kana tafsiri a wani wurin bayan tafsirin ramadan idan kana yi to a wani gari ne wuri da kuma lokaci a garin kano ne allah ya mai da malam gida lafiya amin assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam karama da fahimtar addini tambaya malam da matan Musa da matan Isa uwa ɗaya uba ɗaya misali zai fara bayarwa sannan ya tambaya ya ce amma ba gari ɗaya suke ba ni kuma ina aure da ɗiyan Musa har muna da ‘ya'ya hudu sai Isa ya nemi a kan in zo ya aura min ɗiyan shi yarinyan da uwarta da uwar matata uwa ɗaya uba ɗaya shin auren ya halatta kwarai kuwa kwarai kuwa ba inda aka ce ba za a auri ƙarya da ƴar kanwa ba ana iya auren ƙarya da ƴar kanwa kazin kenan amma ka auri yara da san faza da san maza to wannan shine aka hana wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salafa uktaini ko dai shaqiqaini ko li abbaini ko li ummaini ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya waɗannan su ne ba a haɗa su at once a lokaci ɗaya amma ɗaya ta mutu zaka iya auren ɗaya ta saki ɗaya zaka iya auren ɗaya amma wayancan cousins at the same time zaka iya auren su lokaci guda ba laifi shari'a bata hana ba kunamar agogo tana nuna min saura minti biyu ko saura minti uku in ja birki akan lokacin da aka bani ga takaddun ku saura wajen guda biyar sun girmi mintunan da suke gabana mintin biyu ne takarda biyar ce to amma bari in gudu in amsa ko da ɗaya ko biyu a cikin minti biyu sauran kuma sai ku yi hakuri zan mika su ga kwamitin masallaci la Allah malam Abdurrazzaq haifan Allah ya ƙara masa lafiya in ya zo a sa sai ya biya ku sauran bashin duk da ba shi ya ɗauka ba mun ɗaukan masa kenan yace ce assalamu alaikum Allah ya maida malam gida lafiya ina da tambayoyi kamar haka malam mai gida mai gadin gidanmu yana da iyali kuma ina kuma in za a fitar da zakkar da kai har da shi ake fitarwa kuma ni ake bawa in bayar ko ina iya bashi eh in talaka ne kuma za ka iya bashi an fitar masa kuma a bashi shi din ya ci ga mutumin da ya zo ya sadu da matarsa da rana a watan ramadan Zalla ya ce da shi je kai azumi ya ce ni da na karya ɗaya ma kuma a ce in je in yi sittin yaushe zan iya je ka ciyar da miskini ka yanta baiwa ya ce wallahi duk ga madina bangonta na gabas da na yamma ba gidan da ya kai ni talauci sai annabi ya dariya ya kale shi can sai aka samu abincin wani ya kawo sadaka sai annabi ya ce ina mutumin nan ya ce gani ya ce dauki ka je ku ci kaga kafara ta sace kuma aka ce ya ci da shi da iyalinsa amma kafara kenan wanda an fi tsanantawa ballantana kuma a wannan sharaɗin kawai ya tabbata cewa bai da abincin wannan yinin doriya akan haka to shi ma ya halatta a bashi sai ce malam ina da yar uwa kuma tana aiki a gurin aikinta ana ba ana ba wa sauran abokan aikinta overtime to ita saboda tana da aure ba ta yin overtime amma sai darakto ɗinsu ta ce a rinka ba ta rabin abin da ake ba wa masu yin overtime duk da ba ta yi ba tunda ita tunda ita she is hard working sai ce malam ya halatta ta ci eh kyauta aka ba ta ya halatta ta ci sai ce idan ba a samu amsa maka ba ga lambar waya ai masa text to an amsa maka ma tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam mutum ne ya aro mota sai yayi accident kuma ya mutu to malam waye ne zai biya mota ga mai shi babu mai biya kaddara ta su shi ta rai kai kuma ta mota yau shi ma ya rasa rasa ransa ballanta na mota kai ba za ka iya rasa haka hakura ba yanzu in shi ka in ya biya ka mota ko wani dan uwansa ya biya ka mota to shi wa zai biya shi rai dole ka hakura kaddara tana iya hawa kowa na biyu malam mu dai ma'aikatan gwamnati muna cikin shubuha a cikin halin da nake a cikin a ciki kaina ya kulle domin kuwa komi za a gabatar sai an nuna cuta a ciki ko a cuci gwamnati ko kai a cuce ka ko kuma ka ci haram malam abun ya zama ruwan dare to menene mafita mutum ya bar aikin ne ko yaya ina zai bar aiki yanzu ma aka fara ko ba haka ba shiga sojan badakare muna nan ya za a ce ka aikin gwamnati in ka fita daga ma'aikatar waye zai wakilci musulmi a wajen ka sani kai musulmi a duk wata ma'aikata da kake ba kanka kake wakilta kai kadai ba in kai losing opportunity din ba kai kadai ka cuta ba ka cuci al'ummarka da haka babu wata fatawa da za ta ce ka fita ka bar aikin gwamnatin ka? Abinda za mu ce da kai shine ba yadda za a yi a ce babu hanya halal a inda kake da ka kai dai ka tsaya da halak Allah yana tare da kai Allah ya aje ka yana jarraba ka a wannan wajen ka yi kokari kuma ka ci jarrabawa kar yi ha'inci a wajen aiki kar ka ci amana kar yi lalaci kar yi kasala kar yi almundahana kuma ka tsaya ka wakilci al'ummar ka ka wakilci addinin ka idan dama ta samu maza tafi ƙauyen ka ka jawo wani ya zo wajen kada ka ki jawo al'ummar ka kuma duk lokacin addinin ka in yi ka tashi kai addini a tabbatar kai musulmi ne a ga haka cikin mu'amalar ka cikin gaskiyar ka cikin komai da komai naka to wannan shine abin da muke da bukata babu inda zai yi a ce babu halal sai haram a'a lallai lallai akwai halal kuma ka takaita da halal ka guji haram duk abin da ya zo maka in ya rudar da kai yi kokari ka samu wani malami a kusa da kai ka tambaye shi shin kaza kaza kaza ya faru a wajen aikin mu shin halal ne ko haram in ka ji haram ne guje ta halal ne cika ya ka an mari'a dole akan waɗannan takardu zan dakata waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su mana hakuri akwai da yawa tambayoyin da ni ne ban fahimci rubutun ba wasu tambayoyin kuma an yi ta maimai a kansu wasu tambayoyin kuma kamar yadda na gaya muku wasu tambayoyi ma ba su da bukatar a faɗe su a cikin mutane domin wasu ba abun kunya ne a faɗe su a cikin mutane wata tambayar tsakanin malami da mai tambayar ya kamata a amsa ta to amma kuma sai aka rubuto ta a cikin mutane ire-iren waɗannan tambayoyin duk na cire su ban amsa ba fata na duk abin da na gabatar na daidai Allah ya haɗa ni da ku a cikin lada duk abin da ne kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mu Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ta yafe mana kurakuran mu ka sanya mu cikin bayanka da zaka yanta a cikin wannan wata mai albarka akwai takaddu da yawa na addu'a fatan mu dukkan wanda yake da bukata ta alkhairi musulmi Allah ka biya masa Allah ya roƙa ko bai roƙa ba muna fatan Allah ka biya mana ka biya masa duk wanda yake da bukata ba ta alkhairi ba kuma musulmi Allah ka canja masa da ta alkhairi Allah ka biya masa marasa lafiyar mu ka ba su lafiya masu lafiya ka sanya masa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wani addu'a ne kamar an amma akwai kan musamman da muke a mun gama insha Allah ya kai da mutane ba da shi akwai baki da sai da dan da wannan da da kuma zuci da da da na kuma Allah wani ya Allah في أول فصل واستدعوا يبين أن الشيخ سراج الإبراهيم أيضاً بلدنا عملي جوان شيء مع الخالق الكريم كنت أنا أخير في هذا مع لما أخي المطلب المطلب أحمد إننا شيء تعرف عليه تعرف عليه تعرف عليه illegal federal security na akwai shi wani abubakar salam muhammad shi ma ya tsoki ne na hannun a american a legal service kuma kowace ne na sosai da shi a masa harin jiwo da kuma da mun fata zuwa a nan kuma yi da na akwai wani sami guru kamfani ne shugaban ainihin wasu kuma kan gudanarwa wani magana

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga ملك madaukakin sarki mai kowa da ya haɗa mu a wannan waje mai albarka fatan mu Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu duka da muka yi a wannan wata Allah ya gafarta mana zunuban mu ubangiji madaukakin sarki ya ya haɗa fuskokin mu a gidan aljanna Allah ya gafarta mu iyayen da kakannin mu da malaman mu Allah sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci rabon mu na alkhairi na kusa Allah ya haɗa mu da shi na nesa ubangiji madaukakin sarki ya damka mana shi a hannu da kusanto mana da shi Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni masu adalci masu san ya kamata wanda suka san mutuncin addini suka san mutuncin Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban abin da zan jawo hankali a kanmu a kan wannan matsayi da muke ciki na addini a wannan zamani a wannan yanayi ko shakka babu irin wannan bayanai na yi su a masallatai da yawa kuma na yi ta maimaita su saboda ɗan uwa waɗanda abokai da abokan arziki wanda suke wajen najeriya wanda suke ta bugo mana waya ko kuma su bugo min waya ko misali da su ta hanyar intanet ko makamantan haka cewa ya kamata mu rinka jawo hankalin mutanenmu a najeriya dangane da su tashi su rinka yi wa addinin musulunci aiki ta bangarori daban-daban misali addinin nan namu na musulunci addini ne da yake buƙatar kowa yana da dama da hali da yanayin da zai kare musulunci kuma ya bashi gudunmuwa ya sa zala ta bafa alaihi wa sallam hadisin sa ta ya tabbatar mana cewa kowane mumini wani kafa ne da ya toshe wata kafa ta musulunci dan ka yi iyaka kokarin ka a zuwa musulunci ta kafa shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa kowane mutum yana da aikin da zai ta hatta sufyan bin mu'affan wanda ya aka yi iska is na aisha radiyallahu anha wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bashi aiki a yanayin da yake ciki yanayin da yake ciki shine shi aka zauna aka yada zango yana da baccin sati ba iya tashi ya mutane har sai yayi bacci manzala sallallahu alaihi wasallam yace to in muka tashi da sassafa muka barka muka tafi kai kuma lokacin da ka tashi daga baccin nan to ka dudduba ka gani muka yadda ko ne muka yi wani abu ka mana aiki ka taho mana da shi bacci ma yake sadda musulunci ya amfana da baccinsa kuma wannan baccin ya tsinto na Aisha radiyallahu anha lokacin da ta bata kaga wannan yake nuna mana dan shusha yana ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai mai gadi ne kai duk halin da ta samu kanka ya kamata ka san cewa wakilin musulunci ne zaka ba musulunci aiki to babban yanzu abin da nake fama da shi shine a ah, propaganda da kulduwa da ake yakin cacan baki da duniya yanzu take kai yanzu tun lokacin da aka rusa soviet da yakin cacar baki da komai da komai to yanzu abin da aka ɗauka shine musulunci propaganda a jaridu propaganda a gidan talabishin propaganda a intanet a facebook a dukkan kafofin watsa labarai mawaƙai daban-daban na intanet zaka ga cewa ana propaganda wajen zagin musulunci to ya kamata amma abin bakin ciki shine da yawa daga cikin manya-manyan mutanen mu da yan boko da masu rubutu da masu jin turanci da komai zaka ga ana ta zagin addini a kafofin watsa labarai amma wanda suke kare addinin a Najeriya kaɗan ne to wannan yana da ƙalubale a kanmu duk wanda Allah da sarki ya ce ya ba shi dama zai iya rubutu musamman da turanci a jarida ko a rediyo ko a intanet ko a sako ko a menene ya rinka bibiyar dukkan mawaƙi da jaridun najeriya duk inda ya ga an taɓa addini ya yi article akan kare addinin musulunci mu sani cewa addinin musulunci ɗabi'arsa haka bai barin magana a yi akan addini bai kare ba duk wanda ya karanta alkur'ani daga fatiha zuwa nasi zai ga kariya ga addini yahudawa su zo su ce yadullahi maghlula Allah ya ce hullat ainihin wa wa qalu yahuda su zo ce inna allaha faqiru wa nahnu agniya ya kare ako ko akan manzo ko udun ul udun khairin lakum duk zakai ta karanta ayoyi duk inda wani yayi magana kafiri ko munafiki sai Allah madaukakin sarki ya bashi amsa a cikin alqur'ani duk inda aka samu wani ya taba manzo ko ya taba addini ko ya taba Allah sai Allah ya sauko da aya alqur'ani ya bashi amsa to dami yanzu in babu wahayi aka samu masu taba addini ko taba manzon Allah ko taba shari'a su waye kamata su bashi amsa mu musulmi da muke rayu mu muna da alƙalami in turanci ne muna da wanda suka iya in rubutun ne da fasahar rubutu a jarida da bayani muna da wanda suka yi to dan ba za su yi amfani da wannan fasahar ba su rinka kare musulunci wanda kullum kuma abubuwa ne ake afka addinin musulunci ta hanyoyi daban-daban kaga wannan ba aikin malam lawan bane ba kadai ba aiki na ne ba ba aiki malam da sauran manya manyan malamai da mu kananan almajirai duk ba ba mu ka za mu wannan aikin ba dukkan musulmi da duk wanda Allah ya bashi dama wataƙila wani ma ya fi malaman gwanewa a rubutu da iya tsara magana kawai ya tambayi malaman su ba shi hujjoji ya tarzama hujjojin ya yi rubutu ne kyau ya rika kare addini sai shi abu a fi sauraron maganarsa ta kuma fi shiga jikin mutane kaga wannan zai buda ashe addinin aikin kowa ne wa mu fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi shi kansa a aikace duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kayayi ya zagi addini ko ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sa salu bin sa'id ya ce kuma ku yanke su uhuzuhu inna ruhal qudus ma kai ma yanka su kai ma yi musu zambo ruhul qudus malaika jibril yana tare da kai kaga wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kariya ashe duk lokacin da muka samu wata propaganda akan addini da ra'ayin addini da shari'ar musulunci da wani zati na addini malami ko wani mai magana a addini aka taba shi to ya kamata mu tashi a matsayin musulmi mu kare addini zaka ga ana ta bayani a kasan nan an koma ma gabaki ɗaya an yi concentration akan duk wata doka da duk wani abu wanda ya shafi majalisa ko wani abu zaka ji ana ta magana ana ta kawo su wanda cin karo ne da addinin musulunci haka ya kamata a ce ni tunani wani shawarwari za mu rinka ba 'yan majalisun mu ko mu tabbatar musu cewa suna wakiltar mu kuma su ji tsoron Allah mu cewa duk wata propaganda da za a watsa a ce kaza a ce kaza musulunci yana da ra'ayi kuma mu ne majority musulmi yankin mu shine majority dole a ban mu akan abin da addinin mu yake wannan shine musulunci bai ce ba bai ce ba cewa ka'ida ce yarinya shekara ta za a mata aure shekara sha hudu sha uku sha takwas ashirin da biyar lokacin da ta samu miji idan za a kumantar zauna dinahu wa khuluqahu fa zawwijuhu manzo Allah haka yace in wanda kuka yarda da addinin sai yazo da ɗabi'un su ka aura musu sai sai fa wallafi tufidul fauriya dandalan ku aura mushi yace mana shekara kaza shekara kaza ba amma ka zo ka kayyade shekara ta za har da ukuba wanda ya wannan a ƙasa da shekara ta takwas ba in da ya insaniya ba humanity ba sanin ya kamata ukuba ce laifi ne kaza yanzu abin da kake tuhumar mu duk wanda ya auri wata mata ƙasa da wannan ya saba Allah kuma laifi ne a mahukunci farkon wanda kuma bayan an yi dokar da za a biyo mana da baya in muka goyi baya aka yi to tambayar da za a mana manzo Allah da ya aure a shekara ta. ya tantance a mahukunci a gwamnatin Najeriya wannan shine abin da mun yarda abin da za a tambaye ka kenan kaga sai a ɗaga kuma propaganda to in ya zama doka mun amince saban Allah ne ya kamata a yi birsin ko a yi bulala ko a biya tara wanda ya kaza ya saba hankali ya saba tunanin dan adam ta zama doka to tambayar da za a ƙara yi masu to manzon ku yayi dan haka ya kamata a hukunta shi to kuma sai ka ce ni kai da kanka ka dauki ka burma kanka wuka akwai abubuwa da dama irin wannan wanda da yawa za a nan naɗo a kai majalisu mu su sa hannu ba mu yau ba ba mu sani ba dokar a ɗan ƙasar kudu a basu rabo mafi tsoka wanda aka cinci jihohin mu da yawan mutanen mu gabaki ɗaya ba yanka da wannan jihohi ba su kai lokal gannan jima ba a cikin Kano ko a wani waje amma a lillinta musu kuɗi su aka kungiyoyin suka sa hannu ta majalisun mu shugaban majalisar ma namu ne a lokacin ya sa hannu legal makarantunmu na islamic legal na arewacin najeriya aka yi doka 'yan majalisu da suka majalisar da suka wuce suka sa hannu an cire su daga CTA kawai dokar aka kawo 'yan kudu suka nan ta da turanci suka zo suka sa hannu a ciki bayan sun sa aka yi dokar sai dokar ta bayyana duk wata islamin legal studies dan ana karantar da shari'ar musulunci ba za ta fi moriyar abin da ATF take bayarwa ba yau shekara uku an daina mana komai a legal muka je shugaban kwamitin da ya kai dokar ya sa hannu musulmi ne dan arewa dan katsina state muka je muka same shi ce wallahi bai sani ba ashe dokar da ya sa hannu ta fitar da makarantun musulmi haka ba ake ta doka suna ta sa mana hannu ana cire addini ana nisan da musulunci amma ba wanda zai gaya musu mu muna kallo a kaskantar da mu a da mu bayi shi ya kamata mu ɗauki duk addinin nan namu ya fi komai a wajen mu aqidar musulunci ta fi ka zo ka mana duk abin da za ka yi mana in za mu rinka yawo akan gala in za mu rinka cin kaji da komai da komai kai mana duk abin da ka mana na rayuwa in ka danna addinin namu ka watsar da aqidar mu to ka gama da mu ka cuce mu domin abin da farko za mu fara kulawa shine addini shi ya kamata mu san cewa addinin mu yana kan gaba akan komai domin farkon abin da mutum zai fara tsare mana shine addini sannan rai sannan dukiya sannan mutunci sannan duk abin da ya biyo baya farkon abin da za ka fara karewa a rayuwa shine addinin ka muna gani waɗanda ma ba musulmi ba dagewa suke akan addinin su sun tsaya tsayin jaka inda za su ba addinin kariya duk propaganda da za su yi su kare addinin su a tocinan su a duk inda suke wajen bautar su fitowa kiri-kiri suke su zagi addini kuma su ce ba ta son musulmi amma mu mun yi sakaci akan wannan bangare suna bin yan majalisun su me za su ce mu muna bin namu sai dai mu je gidajen su maula kawai sai dai in ka zo ka same shi ka haɗe da ɗan majalisa ka sanata ko ɗinka kawai buƙatar kanka gidanka da tuwon sallah da abincin sallah da kayan sallah da ɗaukar kaza ba wanda suke taruwa su je wajen ɗan majalisa sai kai mu ra'ayinmu ka mana kaza ka mana kaza mun zama ƴan maula ƴan san duniya tumasanci yaran arna muna ji muna kallo wanda mu addinin mu shine madaukaki da ya kamata mu tsaya mu kare shi da mutuncin mu da komai da komai na al'adu ko mu ne muke kan gaskiya mu ne muke kan addini na kwarai mu ne ba ma nuna bambanci mu ne ba mu zo ne irin ajanda ba ma taruwa a masallaci ne mutum dan mu kashe wani ba shine a gaban mu ba ba ma taruwa don mu kaskantar da wata kabila ba shi ne addinin mu ba mu addinin abin da ya dama duk mai gaskiya a bashi gaskiya a yi hurriya a zauna lafiya Wa addinin mu abin da yake kira to dan ne addinin mu zai ke tafiya da ra'ayoyi na gwal ba za mu fito wannan gwalagwalan ba mu yaɗa shi a duniya nahnu qaumun ba'athana Allah لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد mu mutane ne fa gafar bin abi talib yace wasu mutane ne da Allah ya turo da mu mu fitar da mutane daga bautar wani Allah zuwa bautar Allah ɗan aikin Allah ne a matsayin mu na musulmi to wa muke fitarwa daga cikin bautar Allah mu ma kanmu cikin kaskanci da bautar muke ƙara ba mu ma kanmu ba ma iya kallon ra'ayoyin addinin ba ma iya rubuta abin da addini yake yi me ya dace ya kamata mu tsaya mu dage mu ji tsoron Allah mu yi duk abin da za mu da ƙarshe yake jawo hankali a kan duk wanda ya nan wannan na mu da duk abin da malam ya faɗa da mu din nan mu yaɗa wannan tunanin a cikin mu na kare addini a rubuce da komai da komai kana tare da marubuta a jaridu marubuta abu sannan ina jawo hankalinmu da kafofin watsa labaranmu musulmi da jaridunmu na musulmi su sa alƙalaminsu akan kare addini da fahimtar addini su je su zauna da malamai su tambaye su me hukuncin da za su faɗa musu galla dalla ra'ayin musulunci su fito da shi wannan aiki da dagewa da ya zami shine ya zama wajibi akan domin mu kare mutuncin mu mu kuma kare addini Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka taimaki musulunci Allah ka taimaki duk mai san taimakon addini duk wanda ya ba addini gudunmuwa Allah ka ba shi gudunmuwa Allah shugabannin mu Allah ka zaba mana masu amana masu gaskiya masu addini da hannu duk wanda zai zama matsala da zalunci a tare da mu ya Allah ka nisantar da shi da mu Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأيكي نعم تلكي mai sauki in godiya ne ga Allah da ku jama'a da daga farko muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana da muka rufe wannan tafsiri na bana muna fata abubuwan da malam ya karanta mana da darussa da ya la'antarta da mu a bisa kai Allah ya sa mu iya aiwatar da dukkan abin da malaya nuna mana na alhairi da mu da shi ya Allah ka haɗa mu a cikin ladan abubuwan alhairin da ya faɗa kuma muna fata ah, kamar yadda aka muna alkawari Allah ya ara mana rayukanmu mu gabaɗi don mu saurari malam mu ƙara fa'idantuwa a dukkan abubuwan da yake faɗa. Ah, godiya da biyu kuma ga ƙungiyar jama'atu zalatul bida wai kamata sunna wanda ita ce ta aiko mana da malam wannan wuri kuma kamar yadda shugaba ya zo ya faɗa wancan mako da ya wuce ai muna alƙawarin mana zai sake dawowa muna fata Allah ya tabbatar mana da wannan ya ba mu lafiya ya ba mu lafiya tukun daga farko don mu zo mu saurare shi mu ma ya ba mu lafiya da rai mai amfani da zai sa mu zo mu saurare shi a godiya na uku kuma ga ku jama'a da kuka zo kuka saurari mana, idan da ba ku da ba mana. zaman ku nan ya ƙara ƙarfafa malam har yake faɗan abubuwan da ya faɗa inda zai zo ya cimma da masallaci ba kowa to duk ƙarfin iliminsa duk basiransa basiran nan da ilimin nan ba za su yi tasiri ba in ba ku kuna sauraron shi ba mun gode muku muna fata Allah ya saka da alhairi taimakon kuma da kuka yi wanda kuka ci gaba da yi har yanzu muna fata Allah ya biya eh, da abin da ya fi abin da kuka ba mu eh, azumi dai insha Allah in muna da rai baɗi ma za mu kuma masu magana kan ce ba a fafan gora ranar tafiya saboda haka nan tun daga yanzu mun so mu neman taimakon abin da za mu yi a azumin baɗi insha Allah ya Allah ya kai mu ga account numbers mu nan wanda duk wanda zai kawo taimako yana iya sawa ba tilasta ya zo ya ga alheri ko ya ga liman ko ya ga wani a ciki ba a saka mana a cikin account insha Allah eh, zai isa wajen mu kuma za mu fa'inda su da su eh, mun gode muka da duk taimakon da aka yi eh, wancan mako an ce an yi taimakon marayu kun ba zan ce an ba mu mamaki ba don mun san dama masallacin area labu a abuja masallaci ne na daban so kun tabbatar mana da cewa lalle masallacin area 11 din na nan a yadda muka san shi a zama guda an tara abin da ya dumfari dubu ɗari mun gode muku allah ya saka da alheri duk wanda ya bada taimako muna fata allah ya maida masa ninki ba ninki abin da ya bada kuma ya sa mana albarka a cikin abubuwan da aka yi abin da kuka bada taimako kungiyar jama'atin zalisin bida wani kamacin suna na abuja ta rarraba mu marayu na duk area kansu guda shida da abin da kuka bada da abin da wasu irin mu suka bada mun raba musu kuma sun yi godiya sun mana fatan alheri sai godiya ga ma'aikatan masallaci da yan agaji yan agaji dole mu faɗe su faɗi na musamman don a gaskiyar magana su ne ruhin tafiya in ba su kamar ku ne in ba ku ba sauraron karatu in babu yan agaji to irin wannan tsari da muke da shi da taimakon da kuke ba yawa muke karba in ba su ba za mu iya yin abubuwan da suke yi ba muna fata Allah ya musu sakayya da alheri ma'aikatan masallaci kuma daga ladan alheri da sauran masu goya masa baya muna fata su ma Allah ya saka musu da alheri muna fata gaba ɗayan mu Allah ya haɗa mu a gidansa na tsira ya lullube mu cikin rahamansa kuma abubuwan da ya alkawari mu masu azumi a watan azumi muna fata Allah ya saka mu a cikin waɗanda zai tabbatar mu wannan alkawari da yi don mun san dama shi alkawarin su bai tashi in ya ce zai bada to ya ma bada muna fata Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin rahamansa ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya ko malam da zai kama hanya muna fata Allah ya kai shi gida lafiya ya dawo mana da shi baɗi insha Allah lafiya da rai da ƙarfi da ƙarin ilimi don mu ƙara fa'idantuwa da abubuwan da ya ƙara karantowa a cikin wannan shekara insha Allah wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya da kai da kuma da bayanin da insha Allah wanda Allah wani ne ba shi ko sai a sarara dan ba yin tuwa da abin da Allah ya kamata mu ba ni da ba ni sai da kashe muna mana addu'a da rage wannan cewa kuma ƴan uwa ana ƙara tsiramu hudu ko uku. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده addu'a ta farko shine Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu shiga jannatul firdausi gaba ɗayan mu amma da Allah ayi mun hankuri kafin addu'a ina so in ba da shawara domin na ji malam yana bayani cewa zai je a tattauna game da abin da shafi tahajjud da sauran abubuwa ina ba ahlus sunna wato shawara cewa abubuwa guda hudu ya kamata ɗaliban ilimin da Allah ya ba ikon shiga hanyar ilimi da a ƙarfato ina abubuwa guda hudu na ɗaya shine karatun aƙidan musulunci ta salafi wato ma'ana aƙida kyakkyawa ta sunan mazan Allah domin abin da zai sa ka ga fatawar mutum tana rawa shine karancin sanin aƙida idan mutum na da aƙida cikakka to shine zai san girman Allah kuma ya san girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin girman Allah da girman manzon Allah ilimi ne na aqida abu na ɗaya kenan abu na biyu ya kamata ahlus sunna masu neman ilimi da su kokari su karanci ilmu usulul fiqh wato ilmin usulul fiqh eh, rashin ilimin usulul fiqh na na sa ka jifa fatawar mutum tana rawa alhali kuma shi yana cikin jerin gwanon ahalu suna bal idan da za ka ce mishi dan bid'a ma za ku faɗa da shi amma saboda bai da ilimi na usul fiqi ilimin usul fiqi shi zai baka masadiru ta shari'ar islami na farko menene hujja a duniya to ilimin usul fiqi zai ce maka alqur'ani na biyu menene hujja ta biyu a duniya mai ilimin usul fiqi zai ce maka sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa kaga kenan shi zai taimaka fatawoyin mu su tsayu ilimi na gaba shine ilimin mustalahul hadith wato ilimin sanin ingantaccen hadisi da mai rauni da sauransu wani za ta ya ce ba'ifin hadisi ya yi dukkanin magana haban mazan Allah saboda rashin sanin sa ilimin hadisi na taimakawa sanin kwalifin shi kan hadisi da girman hadisi ya zama mutuna da ilimin eh, matsalolin hadisi abu na hudu shine ya kasance ‘yan uwa da suka sa gaba a sunna da kuma karatunka su faɗaɗa karatunsu ya kasance sun nemi littattafai su nemi malamai irin su malam ya ba su suna littattafai na sunna a karanta a yi karatu a faraɗa, wanda shi zai taimaka muna mu samu ijtihadi mu samu haɗin kai muna roƙon jama'a mu karka salati alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka wannan taro da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ka karɓe mu a matsayin shahadawo Allah subhanahu wa ta'ala ya saka malam da alkhairi da ya baro garinsa ya baro gidansa inda ya saba da shi ya dawo da dagawa karma Allah Allah subhanahu ta'ala ya bashi lada irin lada da ya ba Mus'abul Khairi da aka tura shi a bari da irin wannan aikin muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka ma mutanen da suka yi ƙoƙarin wato shirya wannan tafsiri har ya kawo a irin yau da duka wanda suka taimaka da su ya shawarwarinsu kuma muna roƙon subhanahu ta'ala ya taimaka mu ƙungiyar mu ta sunna jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da haɗin kai da kuma tsayawa akan sunna innahu jawadun karim wal qadiru alayhi muna roƙon Allah subhanahu wa gida lafiya akwai wani dattijo da ya daɗe na fassara alƙur'ani a Najeriya Sheikh Isa Waziri Allah ya karɓi rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi Allah ya mashi roƙon Allah wannan cikar Jafar na biyu da Allah ya bamu to Allah ya ƙara masa imani Allah ya ƙara mashi ikhlasi kuma Allah ya bashi lafiyar zai ƙara fara iliminsa Allah ya samu yi farin ciki ya shahe muna hawaye da suke tsiyaya ta ido da ta zuciya na mutuwan malam Jafar Allah sa wannan shi zai yayi muna wannan kuma Allah ya bawo ba su yawa za su yayi muna wannan eh, eh, hawayen muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa Sheikh Jafar Muhammad Adam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada kan al'ummar musulmin Najeriya da na duniya baki daya Allah ka sa sunna ta rinjaye bid'a innaka jawadun karim wal qadir alai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk